To yanzu za ku kalla yadda wani ɗan saurayi ya haɗu da su Bola Ahmad Tinubu shugaban ƙasar Najeriya kenan da su Babu Ganduje da su waye waye wanda hakan ya kawo ce-ce ku ce kamar da kuke gani wannan comment na farko ya ce Ani ne da yanzu kun ji ana wani matashi ɗan shekara ashirin da ɗaya ya kashe shugaban ƙasar Najeriya kuma yanzu haka ya shiga hannu. Gashi dai kuna ganin comments daban-daban amma ku me za ku ce? Idan ke ce ko kai ne ka haɗu da shugaban ƙasar Najeriya me za ka yi? Masu cewa da shi ne zai yi kisa waye-waye, yawo da wuƙa kuke yi a aljihunku ko ko? To amma idan kai ne ya za ka yi a cikin akwai comment ɗin da wata ta ce ita da ita ce sai ta mari shugaban kasa ko ma menene dai to ku dai me za ku ce gashi nan dai bari na ba ku kalla yadda aka yi har ya haɗu da shugaban kasa Najeriya. Sai ku ga yadda na salfi da Tinubu ran Juma'a na ta Tinubu Tinubu ko ta ni baya yi yana ta hankalin sai na hannu wajen. Assalamu alaikum yau Juma'a mun fito ni da yaya da abokanansa mun zo wani restaurant ne ko sai na gano me ba G-box da motoci expensive dama kun san ina son mota sai na kyale su na shigo shigo cikin restaurant kwatsam na ga biredi na ce ka sai muka shiga a ga restaurant din nan an kama na tuwo da odar dai da muka ga shi nan sharp sharp sun zo har da fofof da kaga tsire da abubuwa ga sunan da yawa sandwich din ma ban taɓa gani yau akwai gama cin abinci yana goge hannu ga ciki ya ɓaci kwatsam aka nuna min ban ɗaki na shigo na ce kai to ba laifi ban ɗakin nasu yana da kyau sai na shiga na yi abin da zan yi na fito na ce na neman swimming pool aka kai ni swimming pool na ce kai wow wajen ne ya kyau kallo wani dogon gini kama a ƙasa waje daga hadda drum na kiɗa nan ga yana waya ban san da me yake tattaunawa ba amma sa tana da sai na ce wow wajen ne ya kyau don mun yi alwala lokacin sallah ya za mu tafi masallaci sai muka zo muna zuwa sai na ga ta kwata kai wannan na wada ai kenan sai muka shigo muka ara so cikin masallaci muna tafiya muna lazumi muna tattauna sai muka shigo muka shiga cikin masallaci na je can tsawon tsakiya tsakiya gaba gaba sai na gano ashe wai president tinubu ne a cikin masallaci na samu dai na shiga vip nan kun ganna a vip gashi na ga mabola ahmad tinubu kusa da ni yana dab da ni saboda an da bani damar shiga cikin industry don gashi nan yana dan gaggaisa da yan uwa da abokan arziki su ne da yawa suka sai sai na gano farau jabril maliya muka gaisa sai na gano baba ganduja shi ma muka gaisa nan in kun san shi ku faɗa mun shi ma dai mun gaisa nan kuma ga motocin senate president da deputy senate president a suna sai na gano gwamnan katsina duk kwararra sai na gano maliya zai shiga mota ya tafi to mun gama bai ba sai muka zo abuja photo festival wanda ake yi na manyan masu hoto na nigeria sai muka sai muka shigo na ga abubuwa da su zaki na gwada sa hannu na hun kai ashe baya cizo sai na ga irin abubuwan nan da muke gani a tv na ce wow ya kyau sai muka ƙara so muka shigo wajen taro dan sai na ji ana maganar gasa dama kun san na san gasa na ce ba zan yi kasa a gudu ba gaskiya sai an yi da aiko na je na yi gasan nan na samu nasara aka yi hutuna da mu nan ga kyauta ta na samu na ci na dau ma waya ce ina ta murna ta shiru wai kucamka to mun da dawo gida ga mai gadi yana can yana waya na su mu ka rasa rami da shi bye guys